Tarihi ta ɗaya Sura goma sha biyu Jarumawa sun haɗa kai da Dauda Waɗannan su ne mutanen da suka zo wurin Dauda a yayin da aka kore shi daga gaban Shawulu ɗan Kish, suna cikin jarumawan da suka taimake shi a yaƙi, suna da baka suna kuma iya harbi, kibiya ko majajjawa da hannun dama ko na hagu, su ’yan'uwan Shawulu ne daga kabilar Benyamin. hiyazar babbansu, da Yowash ’ya'yan Shema maza daga Gibeya, Yeziyel ɗan Felet, ’ya'yan Azmawet, bereka, Yehu daga Anatot, da Ishmahiya daga Gibeyon, wani jarumi a cikin Talatin nan, wanda shi ne shugaban Talatin, Irmiya, Yahaziyel, Yohanan, Yozabat. daga Gedera, Eluzai, Yerimot, Beyaliya, Shemariya da Shefatiya daga Haruf, Elkana, Ishiya, Azarel, Yoyezer da Yashobeyam daga Kora, da Yoyela da Zebadiya ’ya'yan Yeroham maza daga Gedor. sai waɗansu mutanen Gad suka koma suna goyon bayan Dawuda, suka kuma haɗa kai da shi a kagararsa a hamada, su ƙararrun mayaƙa ne, a shirye don yaƙi, kuma suna iya riƙe garkuwa da mashi. fuskokinsu kamar fuskokin zakoki, kuma suna da sauri kamar bareyi a kan duwatsu. Ezer shi ne babba, Obadiya shi ne mai binsa. a shugabanci, Eliyab na uku, Mismanna na huɗu, Irmiya na biyar, Atai na shida, Eliyel na bakwai, Yohanan na takwas, erzabad na tara, Irmiya na goma da kuma Makbannai na goma sha ɗaya. Waɗannan mutanen Gad shugabannin mayaƙa ne, ƙarami a cikinsu zai iya kara da mutum ɗari. kuma babba a cikin zai iya kara da dubu. Su ne suka haye Urdun a wata na farko, sa'ad da kogin ya yi ambaliya, suka kuma kori duk mai rai a kwarin, na wajen gabas da na wajen yamma. Sauran mutanen Benyamin da waɗansu mutanen Yahuda su ma suka zo wurin Dauda a kagararsa, sai Dauda ya fita don ya tarye su, ya kuma ce musu, In kun zo wurina da salama, don ku taimake ni, to, ina a shirye in bar ku, ku haɗa kai tare da ni, amma in kun zo don ku bashe ni ga abokan gābana, sa'ad da hannuwana ba su da laifi a rikici, bari Allah na kakanninmu ya duba ya kuma shari'anta ku. Sai Ruhu ya sauko a kan Amasai, shugaban talatin nan, sai ya ce, Mu naka ne, ya dauda. muna tare da kai, ya ɗan yese nasara, nasara gare ka. nasara kuma ga waɗanda suke taimakonka, gama Allahnka zai taimake ka. Saboda haka, Dawuda ya karɓe su ya kuma mai da su shugabannin ƙungiyoyin maharansa. Waɗansu mutanen Manasa suka haɗa kai da Dawuda sa'ad da ya tafi tare da Filistiyawa don yă yaƙi Shawulu, shi da mutanensa ba su taimaki Filistiyawa ba, domin bayan shawarwari shugabanninsu suka sallame shi sun ce, Za mu biya da kawunanmu in ya koma ga maigidansa Shawulu. Da Dawuda ya tafi Ziklag, waɗannan mutanen Manasse ne suka haɗa kai da shi, Adna, Yozabad, Yediyayel, Mika'ilu, Yozabad, Elihu da Zilaitai, shugabannin ƙungiyoyi na dubu a cikin Manasse, suka taimaki Dauda a kan ƙungiyoyin hari, gama dukansu jarumawa ne sosai, kuma su shugabanni ne a cikin mawaƙansu, kowace rana mutane suka riƙa zuwa don su taimaki Dawuda, sai da ya kasance da runduna mai girma kamar mayaƙan Allah. Saura sun haɗa kai da Dawuda a Hebron Ga yawan mutanen shiryayyu don yaƙi waɗanda suka zo wurin Dawuda a Hebron don su mai da mulkin Shawulu gare shi. yadda Ubangiji ya faɗa, mutanen Yahuda masu riƙe garkuwa da māshi su dubu shida da ɗari takwas shiryayyu don yaƙi, mutanen Simeon jarumawa shiryayyu don yaƙi su dubu bakwai da ɗari, mutanen Lawi su dubu hudu da ɗari shida, haɗe da Yehohiyada shugaban iyalin Haruna tare da mutane dubu uku da ɗari bakwai, da Zadok matashi jarumi sosai, tare da shugabanni su ashirin da biyu daga iyalinsa. mutanen Benyamin, uwan Shawulu, su dubu uku, yawancinsu waɗanda suke biyayya ga gidan Shawulu sai lokacin, mutanen Efraim, jarumawa, sanannu cikin gidajensu, su dubu ashirin da ɗari takwas, mutanen rabin kabilar Manasse, sanannu da sunayensu suka zo suka mai da Dawuda sarki su dubu goma sha takwas, mutanen Isakar, masu fahimtar lokuta suka kuma san abin da ya kamata Isra'ila ya yi manya ɗari biyu tare da danginsu a ƙarƙashin shugabancinsu, mutanen Zabalun, ƙwararru, sojoji, shiryayyu don yaƙi da kowane irin makami, suka zo don su taimaki Dawuda da zuciya ɗaya su dubu hamsin. mutanen Naftali su dubu ɗaya, shugabanni tare da mutane dubu talatin da bakwai masu riƙe garkuwa da masu, mutanen Dan shiryayyu don yaƙi su dubu ashirin da takwas da ɗari shida, mutanen Ashir ƙwararrun sojoji shiryayyu don yaƙi su dubu arba'in, kuma daga gabashin Urdun mutanen Ruben, Gad da kuma rabin kabilar Manasse. masu kayan yaƙi iri iri su dubu ɗari da ashirin, dukan waɗannan mayaƙa ne waɗanda suka ba da kansu da yardar rai su yi hidima, suka zo Hebron da cikakken niyya don su naɗa Dauda sarki a bisa dukan Isra'ila, duka sauran Isra'ilawa su ma suka goyi bayan a naɗa Dauda sarki. mutanen suka yi kwana uku a can tare da Dawuda, suna ci suna sha, gama iyalansu sun yi musu tanadi, haka ma maƙwabtansu daga nesa har Isakar, Zabalun da Naftali suka zo suka kawo abinci a kan jakuna, raƙuma, alfadarai da shanu. Akwai tanadi mai yawa na gari, gauɗar ɓaure, Nannan busassun ’ya'yan inabi, mai. shanu da tumaki, duk an yi haka don a nuna farin ciki ƙwarai a cikin dukan ƙasar Isra'ila.